game da wannan watan da Allah ya azurta mu rayuwa mu kawo cikinsa watan Rajab dangane da abin da ake aiwatarwa a cikinsa wanda ba shari'a ba ne babu wani dalili wanda ya zo da shi musamman na azumce shi gaba ɗaya za samu waɗansu musamman dattawan mu Allah ya ƙara musu albarka ya karɓa musu kyakkyawan ayyukansu wanda suka yi akan kuskure Allah ya inganta musu ya da shi daidai kuma ya ba su lada a kai saboda shauƙi na ibadar Allah sai ga waɗansu sun fara azumi daga wanga watan ta zarce za a yi har sai ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa muna kyakkyawan ayyukanmu gaba ɗaya ya ce ya ku mutane ku yi tsoron allah maɗauhaki ku yi riƙo da littafin ubangijinku da sunan annabinku sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa allah maɗauhakin sarki ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku gabatu gaban allah da manzonsa ku ji tsoron allah haƙiƙa Allah mai ji ne ko masani ga abin da kuke aikatawa haƙiƙa annabin Allah ya sunanta muna azumin yini uku a cikin kowane wata daga cikin watannin shekara wannan watan yana cikin watanni hudu masu alfarma ko bai cikinsu an dai sunanta mai azumi uku a cikinsa abu huraira yadda Allah tabbata gare shi ya ce masoyina ya min wasicci da abubuwa guda uku wane ne masoyin manzon masoyin abu huraira shine manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya yi min wasiya da abubuwa guda uku da yan azumin yini uku a cikin kowane wata da yin raka'a biyu na duha a kowane hanci kuma kada in yi bacci sai na yi wuturi buhari da musulun suka yi ittifaki ga rawaito hadisin daga abu da'i, yarda allah tabbata a gare shi yana mai cewa masoyina ya mini wasiya kamar yadda abu huraira ya ce shi ne manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masoyina mai wasiya da abubuwa guda uku ni ko ba zan bar su ba waɗannan abubuwan da manzon Allah mai wasiya da su ban barin su matuƙar duk ina da numfashi a cikin jikina ya mai wasiya da azumin yini uku a cikin kowane wata da sallar luha sannan kada in yi bacci har sai na yi wuturi Musulmi ya ruwaito shi hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wanda ya azumi yin uku daga kowane wata kamar ya azumci watan ne kai ba ma ya azumci watan ba kamar ya azumci shekara ne gaba ɗaya saboda wata ƙololuwa kwanakinsa kwana talatin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kai kyakkyawan aiki ɗaya ka samu allah ya karɓa ma to za a linka ma shi sau goma zuwa linki he hakanan haka nan gwargwadon tsarkin niyyar kar ikhlasinka ashe in ka azumi ɗaya a cikin wata an linka ma sau goma ka azumin kwana goma kai azumi na biyu a cikin wata an linka ma sau goma ka azumin kwana ashirin kai azumi na uku a cikin wata an linka ma sau goma ka azumci wannan watan daga abdullahi bin amr bin as yadda allah tabbata shi da babansa ya ce manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce azumin yini uku daga kowane wata azumin zamani ne gaba ɗaya buhari da muslim suka ittifaki ga ruwaito shi daga mu'aza al'adawiyya tana cewa na tambayi sayar tuna aisha umar mu'minin yarda allah tabbata a gare ta shi manzon Allah ya kasance yana azumin kowane wata yini uku sai ta ce eh yana yi sai mu'aza ta ce sai ni ce sai tuna aisha shin cikin wani wata ne ya kasance yana azumin sai sai tuna aisha ta ce bai damu ba kowane wata sai ya yi wannan azumin musu da ya rawaito shi hakika an ambata cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son a yi azumin ranakun farin wata ga wanda zai yi azumin nan guda uku ranakun farin wata shine sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata abu zar yarda Allah tabbata a gare shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan za ka yi azumi daga wata za ka yi azumin kwana uku to ka yi azumin sha uku ka yi azumin sha hudu ka yi azumin sha biyar Turmi ya toshe ya ce hadisi ne mai kyau daga mujiba albahiliya daga babanta ko dan uwan shi baban nata ko dan uwan ubanta ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kai mai ziyara ya ƙare ziyarar manzon Allah sai ya tashi ya koma ya koma ƙasarsa bai dawo ba sai bayan shekara ɗaya yana dawowa ya samu manzon Allah alhali ya rame ya kwanzame ya tamuke ya canza kamar nune sun canza sai ya sallama ga manzon Allah ya zauna ya ga manzon Allah ba ya mai dibin sani ba sai ce ya manzon Allah baka sanni ba ya ce kai wane ne manzo Allah ya ce kai wane ne ya ce ai ni ne bahili wanda ne zo maka shekarar ta wuce ba na zo yadda kake sai manzo Allah ya ce to mi canza ma siffa jiki mi canza maka kamannu sai ce ai manzo Allah to wani rabu da kai bara ban koma cin abinci ba sai dai cikin dare tun bara na azumi nake ta yi har yanzu sai manzon Allah sallama ya ce mai ka azabtar da kanka ka azabtar da kanka abin nan sai ya ce mai ka azumi na wata hankuri shine watan ramadan sannan ka yi ne ɗaya tal a cikin kowane wata sai bahili ya ce ya manzon Allah karami ina da ƙarfi yin azumi kan tsaya azumi ɗaya tal ga wata manzon Allah ɗan karamin sai ce to kai azumin yini biyu a cikin kowane wata sai bahil ya ce manzon Allah ya dan ƙara min sai ce to kai azumin yini uku shikenan sai tsaya bakin nan Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa mu cika da imani Allah ya biya bukatun mu na alkhairi Allah ya ba mu ikon tsayuwa akan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna mana duk wanda muke son yin ibada ga idonmu mu in ta ƙetare umarnin manzon Allah Allah ya ba mu ikon barinta duk yadda muke kyamar ibara ga zukatanmu in ta daidai da umarnin manzon Allah Allah ba mu ikon aikata ta fitintunu da tashin hankula da ke watsuwa a cikin ƙasa musamman wannan arewacin namu wanda yake yanzu bayani yana gudana kuma 'yan arewa bayan fitar suke huskanta ta kirnafas da 'yan boko haram da masu kashin mutane babu dalili suna fama da wannan da rashin ainihin tsayayyen abinci saboda rashin noma ga manoma yanzu kuma an bi su can a ƙasashen kudanci ana ta kashin su kuma kashin kiyashi to muna roƙon allah ya kawo mana ɗauki shi dai ɗan arewa duk inda yake to za ka same shi mutum mai son zaman lafiya za ka same shi mutum mai son addini za ka same shi mutum mai son al'umma 'yan arewa mu yi hankuri wannan wata jarabawa ce da allah yake kawo mana muna roƙon allah ya ɗage mana wannan jaraba kuma ba mu ikon cin wannan da ya ɗoro mana waɗanda suka rarsa yankan kansu kuma allah ka ji kansu kai musu rahama ka sanya aljanna firdausi a makomarsu waɗanda suka rasa dukiyoyinsu ya allah kai arzaku alwasi'u ya allah ka mayar musu da dukiyoyinsu marasa lafiya kuma allah ka ba su lafiya masu lafiya allah ka sa ta amfane su ya bayan Allah mai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da mala'ikunsa sala salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله